Naira ɗari biyu za ka iya siyan fefe coin, fefe coin guda dubu ɗari biyu bari ku gani. Nan kamar ka shiga cikin haka sai ka shiga cikin, adadin wannan ɗinka. Wa dalar da kake da ita ga ta nan ba ta fi ɗari biyu da saba'in da wani abu ba. Adadin, darajar darajarta da naira ga ta nan zero point two sai ka shiga combat In ka shiga trade sai ka shiga combat A combat sai in danna gaba ɗaya nake so in canja sai in shiga in zaɓo coins ɗin da nake so sai in ce fefe. Ga nan, je nawa zamu samu. Fefe na lodin, muje Za mu samu pepe guda dubu ɗari biyu da talatin da shida da ɗari bakwai da, sai mu ce convert. koma ya yi expire sai in danna convert. Gashi nan converting ya naira, nera ah, naira ɗari biyu da saba'in da kaza kaza ta ja mini fefe guda dubu ɗari biyu da talatin da shida. Sabida haka haka za ka yi in dai kana amfani da Binance in kuma ba ka amfani da ita kaman magana zan nuna maka yacce ake buɗe Binance. Bari ku ga fefe ɗin a cikin, ah, Binance ɗin. ga fefe ɗina nan ga adadin fefe ɗin da nake da shi available fefe saboda haka in baka da eh, baka da zaka yi magana in nuna maka ba wai sai ka saka ban ka ana crypto ba ana nufin wai saka kuɗaɗe da yawa ba naira ɗari biyu ce ga gani da saba'in da wani abu ta jawo wa'annan coins din saboda haka na gode sai anjima